الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bubata ji tabbata Allah salatu ya so ya bi aminci wani tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na safo gmawoko mm. ya na yinan na safo shi bai mm. ya shawwal 1437 kalenda alijiriya na ajin daidai bai safo gbawai na july 2016 kalendar miladiya na ya ne katun ya taci daga littafiyan aqidatul hafiz muhammad ibn tahir al-maqdisi bi ma'ana qasidan ar-ra'iyya nun ko yace bayaniyan aqidan ahlus sunnati wal jama'a jona ya na goyi na baiti yan shi tabi mm. da gube ko mm. amma ya da su madegi mm. ebu lagu yujin mana baiti shi ta jini 59 gabon ya cagbanin man gan ألم تر أن الله سلط بعدهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر وجنب آل نعم. وجنب آل الحق سوء مقاله سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر فلم تر بدعيا يظن ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من القفر فكل ذوي التعصيل أليبلغ الذي ذكرتهم مقدار قوم على خطر كمالك والثوري وابن أيينة وليث وحماد بن زيد ذوي القرر ومن ومن فخرت أرض الشام بكونه ببيروت في جمع عدادهم المطر ومثل ابن طهمان الإمام وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه زبر ومثل وكيء وابن مادي وبعده salilu dukainin kulluhum sadatun zuhar wa man ashraqa al-islam min nuri ilmihi imamu kuraishin shafi'i alladhi kahar. ومن عصبة ابن المبارك فيهم بمرو ونيسابور والري ذي العبر ويحيى وإسحاق وأحمد الذي به نظم التقوى كما ينظم الدرر إمام لآل النقل والمقتدى به في السنة الغراء إما الذي صبر لا لا أعجب شوي ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر ومن بالعراق المستنير كشعبة وكابن بشير وابن طرخان معتمر ومثل ابن سلام ومن سار سيره كليث لدى الغابات عن عرفه غدر ومثل ابن واب وابن يحيى وبعده إمام بخاري الذي فضله قمر ومثل ابن إدريس ومن دان دينه أبو ذرعة الرازي في حفظه ندر ومثل أبي داود وابن خزيمة ويا ابن يحيى والحميد قد وزر فمن فارق الإجماع ثم ارتدى بمن تقدم ذكرانا لهم كان قد خسر فأسأل ربي إذ هداني لهديهم رفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر وأصبت من بعد الرسول خليفة إماما به الإسلام من بعد افتخر abubakar ne sadiku ula hunnu bika wa min badi ilfaruka ni biyi umar wa usmanu zunnurain talin wa badahu ali aliyu abu sibtain afdalu man gabar فهم خلفاء الله من وفهم خلفاء الله بعد نبيه سفينة يروي من صادق الخبر وأثبت أن الفضل بعد, بعد الذي مضت روايتنا فيهم لفي ستة أخر سعيد وسعد وابن أوف وطلحة وآمر فير وزبير الذي نصر وأثبت من بعد الخلافة بيئة لخال جميع المؤمنين الذي خبر معاوية ملؤوت بالحلم والسخاء أمين رسول الله للوحي والزبر بإجماع آل الحل والإفد منهم والعقد منهم فلست بقوال الذي فلست بقوال بقول الذي نفر وقولي في صعب الرسل بأسرهم جميل خلاف الماركين ذوي الأشر روافد أعداء الشريعة وصفهم عن الصادق المبوس في الناس من مدر في كتب شريعتنا لهم من الله خزي بالأصائل والصحر لهم نبز لا در يا صاح درهم ولا نالهم خير ولا فاتهم خطر فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير الله أكبر. ألم تر أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر ألم تر ويلي أن الله كده حقيقة يتي سلط بعضهم بعضهم إن بديالي سيتي أتولي توجنا يكفر بعضا بالدليل وبالنظر الله جي كافري بالدليل غنغني بتكيو أنكلي بنظري نولي إغواغن nga wala mi otu ba wa ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam odo ko lo fi silimi ah. kafa ya gandan musulunci obeni ga go gajin dede da ba wa ni bi ba ni amma wa sai ji sabe mutunci waga da uzuri hmm. waga ga ina ni diga beni no ga imani amma wa sai na zami ani bi jibo waga da uzuri oge ga wai ma ji be ne fi alquran ne be ne amma waji ma be kaddara ya waga da uzuri waga ga wai ma ji be ndo na ni bilad ani sa sa be be na amma waji ma be sunan shi to ci be sifati to ci ya waga da uzuri ko hmm. a aga mu kiyo a aga mu yo e bo ne ba no le ba wa na ba ne ta ba wa ne ba go ne hmm. wa lu ogo se ga ne na we ji na ya hmm. ko laji ganewa hmm. ga la, wacce abu lasan lashari da? Hmm. min ya kabiru zai ji jiji rajiya mutum ilashi dayi a kan hmm. a tayar tukuro bayanin abu lasan lashari da why aki da ya mutum zai lagu jini waje ya shi ba wuce eh. azu so ujunan gole yanzu ci convince mutu ɗogayen na luwayo mutu cayin jikiyo mutu cayin faya ganci da kafan goro wole ko to won ta bula sala shari ka kunu ta kira shari yan chono dolalu kefi biya ma dolalu wucin kun yen mutan dilasha amma ngole gaskiya not no wele ga wunde die gidana na suku ga wala gun la nejo hmm. so jimo no ga kwa sun gaskiya na jimo na dalili wa gbo kawai na gadan no so so ne kiyawa sun gaskiya da yana waga ga hali hali ba ba bin da ce ngole zani ga ne ba gono wa gaino so jan abun nono ruwa ngolo loga ko la ji ganewa wale kai atatwa wale yo so be gunji ji le ani agwo za guta guni ya pata fe na onye kuzu musulunci ba gono littafin na mukbilil ka littafi na ga mukbilil ya ce firaku ila mulajiya lonin rufe wuce ne daga gwaji yaga wa gandoci ya sai na wajen kudu musulunci ba zaune alamtara tara Allah sallata ba da kuma yi kafiru ba don bi dalili wa bin nazar wani ne ji kashi abu ne ya? ni? Hmm. Hmm? yi a fẹ́ tafsir yan gausi yayi hmm. ko hmm. kashi jama'a tafsir eh, gausi yayi a sai tafsir yan bokani shi bokani shi ba eri tafsir yan lagu baba pata kun ji zugun kuma ala dalili wa bin وجنب آل الحق سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منهم وبالظفر بالظفر وجنب حقيا ko? alul haƙe da ya gaskiya shi ce suna ne sa sallan wani a ɗaya su a kalami himiyar jeje ganin zijo ganin wa ayyada hum bin nasri so ko ma da nasare min huwa bi zafar ganda zumatu wala na Allahu man yansuruhu nga mala so kwa ga nabi Isa ga waja'ilil ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamati da ila mituwa nabi Isa na so ko ga so ko ga aya nasara ta ce zai jaji kinin zai kafirci yahudi ne ji imani boyana hmm. ko ji gane ko a gaji zugun zai shi mai musulmi a ci mai maji bi anan musa maji bi anan biza maji bi anan mamobi nan so ko ga ya nasara ta cinye to nasara shi to da bane musulmi ya ga nasara ya gasiyo hmm. ko la ji wa hmm. so di muno ga la gaskiya ganin di hmm. na nasara yana to so kwa ya wani wa be wani ga nono wala yansurullahu man yansuruhu ina lan nansuru sulana tuci ya ya nasara wallazi na wani mai zai yayi majini wa yau mai kumu alashahad hashi mm. wani ya jami ya gbigan mutazila mutazila mai gbigan shayira mm. ko mm. ba ta dolalu gaba ɗore amma dolalu a wuce ke wuto baka to yabo na tsoba gaskiya gando shi amma ɗiya bai gaskiya gandu shi hmm. Hmm. su alu sunnati ila biya be makala fiye in bidiya shi Allah kiyaye mu mhm. falam tara yanzu yuzannu bi bidatin alal ardi illa akhrajuhu min al qafar falam tara wa ali zai bidiya ne dan bidiya na yuzannu bi bidata to za na shi dukun bidiyo na alal ardi ta ce kin bona illa akhrajuhu min al qafar saga ga ci wace ya hmm. ibn karam hmm. hmm? ne bibi ashijin hmm. kaku na bishi bin ya silmiri siji hmm. a sai preach ne da bi alkawari bi halkil qur'ani ji hmm. da nafi sifati ji nan sokwa bishi bin ya sokwa al-imamu darimi ji muhammad bin sayyid eh, usman bin fi eh, ibn salih ibn hayy akida da biyo na fe loji maya nu kakunu kunu fe je wuci nan ademan yi fi sha bani ya jan fe mi to masallaci ya ga le za je lo ko mi alasan ibn salih a ga lo bu e ga lo mi o mo sa de juye bo won juju maya ka kunu ji ahmad ibn abi duat ji ajagba ikin ti fe preach yen e jeje na ani be etu mamu ni ji na imam ahmad ibn hanbali shi a shakiyo a shagba ya kintufe jigan egan na lo a na ide ide na danin ko laji ganewa hmm. kaku ne zango ci ci zamani alimamu shafi a cikin alkurani kan ya ga babu ya hadisi na imamu shafi jagba yakin ga no hadisa ne bi ko ji ko hmm. kaku na akidan a shayira sufanci ibadin lukubu da shi ke ba da waje a cikin gushe ba nan ibn taymiya ibn qayyim ibn kasir ibn abdul hadiji sa kwa ji yi jo kan gafe ji kiyo sai ji bayani yayin na luwa subuki subuki da ilimi amma akida ashariyanci tsaba nuna da yi wurubu akida ash'ari yanzu tsaban guda da yin burugu amma upon all this no ko ibn kaimi dana ne sai jira jiya kinan subukina ba alkafiyatu nole ko subuki man na kinganci na sunki subuki jin subuki ka a sai fusaki na wajin rajiya alkafiyatu ibn kaimi nan nun ga wala ji radio to larabci wuce sai hankali o ga ga wa computer gani be kiyo yana ibnu kai mita ne ya da je ga unde ga waje ba aya ba hadisi ba asar ga ya ibnu kai ma jan lalli Allah ngwa ala ga ri yu yo ufu za mura ci ngaza na je kafir kan je ngaza na yi lal minu imani ẹni àwọn sọ́yún lọ. oúnjẹ ní na shi gima kanta ibn kai mai bai na zugun a cikin rajiya subuki e rajiya shiga sari mulmanki fi rajiya na subuki nan neman nan ko ji gami ku so a ci ya gama wai dikiyo wato za mu ga saka sauta ci ga bidiya ta wuya promoto insha Allah su ko alugo alita ya bi bidin wala ta zalo ta futu bi mace zali zalal haji so ko ga zai ladda budin ga bayani yanda ji yanda luwan Muhammad ibn wa al-Maliki hmm. Muhammad ibn Ali ke to hadisi je amma alita fika nun ku shubu wato mafayimu yaji ba to saha amara jijiyu especially radiyar salihu ali sheikh ne gazi mafayi munanan muhammad zahir alkausari n fẹ́ píríṣì dola dọ̀lá aláàtúnṣe òun ti fẹ́ di dáwà lóyún dìde di náà wọ́n á saka sauta gùn bídí àgbo kí ti faruwa arẹ́dì jìn ní re di kija jan muhammad uh, abdurrahman al muallim al-yaman na ka tankil lima fi tani bil kausari ibn al-abati na rẹ́dì jìn Akin gaga. a eh, mamaci jani samawi mamaci jani samawi bai kunga cingwa sai wa kun wen kufi ku confusion e te e te wun yi zayu shi an wani so ko tiya hmm. hmm, na ji ci yunin kuka fe wule ko ji gane ku mm. to a cin gaga laula da fulai nasa ba wadun bibadin lafasa da yake laru da fa le zaui ta sai hal ya bulogu lade zakarta a ka zamanin nenan mm. da wayan sai da kutub gani bi mm. da wayan sai da kutub gani bi ya san libar na shi wuce ba na shi injina sakwa mai labe na ja kashfiye na injina ne rabi'ul madkhali zaidul madkhali ubaydul jabiri su suhaimi amma ibn ali ajami ahmad ibn ya najmi da mangaci kakai فكل ذوي التعصيل هل يبلغ الذي ذكرته مقدار قوم على خطر fakulga le zawi tafil ya zai jige da waka tun zanen hali in ba ya blugun lazi da karto zai ji mutum yana akun mikdara kaumin ala khatar akun matsayin yanzu ne ta danji wani mana man na jin ya lobe gbani da hannun aga nole zai jin tuyele ibn karrami ibn kullabi jadu ibn dirami jahan ibn safwani mishi ibn giyas limirifi ko ma'abadil juhani da sauransu na za wuce shi amfani da alheri ya luma ni mu un kun zai juya tuye da dare nan hmm, shi tuba zai juya tuye nan ga kamalike wa sauri wa ibn uyaynatin wa laythun wa hammad ibn zaid zawul guran kamaliki ke malik ibn anas na imam dalil jirati donan hmm. wa sauri ke al imam sufyan sauri na ko wa ibn uyayna ke al imam sufyan ibn uyayna nan wallai su gani bellai su bin sadi ko wa hammad ibn zaid mai hammad ibn zaid zawul gurar za na shi tishi jayo na shi biya suke ji mana na shi biya alkhairu wuce ko ji nan fiska je ya nan alkhairu aji. ji ndokun wa min ومن فقرت أرض الشام بكونه ببيروت في جمع عدادهم المطر ومن بذان فقرت أرض الشام wani bai zane kiye sha mai ji fariyoto bi kauni ga zamucin dan burin bi bairuta ya ce bairuta budan fi jami'i da digimul mata ko ta cabon gabo yadda sai do ni ma na ga lo mon ko ya ga man na lo dan bo za nan wani faya ba wannan na with you imam ya al sham al imam al auzai ومثل ابن طهمان الإمام وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه زبر ومثل بقدر وجه ابن طهماني نيمون كنا wa ba da yasmubu yazid ibn harun al-imam yazid ibn harun ni mun koyi hadisi bu don allazi naji khasmuhu zai je gimi bun ci ga sun bun ci ga a goba wannan wani lauza jina nan zabar samun shi haji ke adazu ma adi amfani a azotun ومثل وكيء وابن مادي وبعده سليل دكين كلهم سادة زهر ومثل وكيء إذا كان وكيونا neman imamu shafi na ko wabnu mahdi ya zaki al'imamu abdurrahman ibn mahdi na miniman kun hadisi ibu don wa ba da huzumo salilu dukainin salilu egiye dukain mana alfadlu ibn dukain miniman kun hadisi ibu don kulluhum da ne sa da tun kishi jayo zuhar ji a naji ayi flower naji banana yi tsangi ko ne ke fito ce yi aske wangi nan mana man kwaji da nan ko wai ne ganin ai ne sai good ومن أشرق الإسلام من نور علمه إمام قريش الشافعي الذي قهر wa mana mai zane a shirakal islamu musulunci yana min nuri ilimi ya buwa fiye ilimi wo hmm. imamu kureshin imamu mini imamu ya kureshi tijo ka shafi'i ila ki alimamu shafi'i nan hmm. ko? Hmm. allazi kahar zane ji zane kagbe ilimi na sokwa jube ba wina na sokun zai jube ga gaga bi a jube ala hadisi su juja bi aji kaza bi aji ma mi fati a pata na maga di kiyo maga hmm. da kwaya wa min isbati al-islam ibn al-mubarak fihim bi marwin wa nisaburi wa rayud al-ibar wa min min isbati wa min ibn mubarak hmm. mini jama'a ko wuce ibn mubarak da bu fihi mun to da ta can bu abdullahi ibn mubarak ga ga dona ne ore mm, mm. bi marwi kiya marwo wa nay sabor be kiya ne sabori war rayi be kiya rayi wale zaga be da kiya rayi ne ga ga raziyo ko ji ga nya ko hmm. abu zurata e jinun benin wi daga rayi a ce ga abu zurata razi abu hatim eji nu benin yarayyo a ce yi ga abu hatimin razi ko? Hmm. zili ibar da meji da ibire a yi da experience a da basira da fahimta yana hmm. wa ya iya wa isakun wa ahmadu ne lazi hmm. bihi na zamanta kuwa kama yanzu durar wa ya ya gan bai yaye ya ki ya mai ni dona wa isakun bai sakun zurawayi wa ahmadu to al-imam ahmadu ibn hanbali allazi na imam ahmadu na bihi biyu na zama takwa wato wadda su ya so ko fufiyan kama yanzu mu dora kemi na ediki na e dan alulu yi gangan da zinariya biya zarfa shi hmm. ma ya yanzu na da su ya إمام لآل النقل والمقتدى به وفي السنة الغراء إمام الذي صبر إمام موقو يتشو وجاء وجعلنا أي متى يعدون بأمرنا لما صبروا يا لا تبكي يبون أدي أقول جي أما كي تاتين بوادي منا وقالوا بآياتنا يقنون أغسكي بآياتنا سويتنا imamun li alin nakli wal muktada bihi imamu yo ya alin nakli wal muktada bihi mai zane ya sanye ne wasu fi sunnati al mai bana na sukun imamu allazi sabar ko imamu ahmad imamu yo na akuli jina fitina ya kalkul qur'an bin imamu ahmad ya akuli jin ma ta hmm. sai ci ma sunna ya nasara ko hmm. irin na ga ibn qayyim ga nasaru dalalata min safahati ra'ihim lakin na mujibil qur'ani yi ga yan bidiyaji yan bidiyaji yana tuzuma ne yi amma yi yana alqur'ani wunan ga tuzuma ngala alkafiyatun sai ga wa ishna ala sunnatil mustafa wa matu ala tantana tantana yi yana ji rayuwa ta nan wa ishna ala sunnati mustafa jira ta ce suna annabi sallallahu alaihi wa matu in bidiya ji matu ala tantana tantana sashi wato ya fi da zuwa wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر ومن حل في مصر بذي الجرع وذي مصر وني wadana bi sunnatin gaskiya gwa su sunne a yin sa sallam nan wa hajja ila albayt almuharrami wa atamir ko wa atamir kuma ke jin a lokacin ya tuyi ci nan kuma ke lo murana wa man bil iraq almustanir ka shu'batin wa kabni bashirin wa ibn tuhani mutamir wa man bil iraki gani me zai jina ra ne iraki al muslimi kinya kina ke dan hmm. ka shuba shi ke shuba na jaji na hmm. wa kabni bashir ke ibn bashir na wa ibn tuhan ke ibn tuhan na mu'tamil na sai jina wa lupa na amma jina wa lupa su kun a ce jina wanci ta ce sunna be annabi ga khairu nas zani al khairi gana hmm. man tala umuruhu wa suna malu ngai da na rayu wulo pa mu da tukirki lorin ومثل ابن سلام ومن سار سيره كليس لدى الغابات عن عرسه غدر ومثل ابن سلام كابن سلام إذا كان الإمام أبو بيدة إذا كان الإمام أبو بيدة القاسم ابن سلام الإمام أبو بيدة القاسم ابن سلام من يوني حديثي بعقيدة جنجني بسنة مجلوغاية har tuba bu na ga bi imamu Ahmad bin Hanbali gan e ce gari buladiso wọ́n bẹ garibu lẹ wọ́n bẹ ga adi adi adi ne ya alhadisul garibu na amma de ne garibu la hadisi na mun je irin ne a wọ́n bẹ ga wà látàkàlẹ̀ lágbàgbà náà gula irin ni kashi hmm. alhadisul garibu wa kul garibu ma rawa rawin fakat hadis na zaini ugwa benin ga garibu amma ga garibu la hadisi yana kpanaki Kali kaliban doci na mana wakwatunci guniya hadisi nin bana ba na imam muhammad da ilimi hadisi kana ta raju ga kano ce imam muhammad ki kan zai hadisin na bunga to ya da gan ya da gan zai ga ji ci na be shani gari bul hadisi na ga da ki abu bai da kasu sallami ne kenan ya mufradatul hadisi ya hadisi to al imam tahawi magudu shi sannan ga kawon wadda mufre wadda garib da hadisa yawa da to lugaye wa ma ke ya hadisi ya kama ibn hadisa ke jori fasara wa misl ibn sallamin wa man sara sayruhu bi zai dazan bi kwa wuce ne laifin ladal gaba ce an irsi yi hadar ka laifin cewa ga gaba ji na yau ladal gaba gabati gwantanin bobe kusoni an irsi yi ko mm. ke celebration na ji na lugwa hadar wala adiki wala giya sana wa ga wani gaba ga lo kusani celebration da ba ne ke pata na gaji na bi su kwa da eh, na'am yana wa ga wani zuku mankwai sun na ji aga cin da na celebration na bi shi shi pata gwa palai na gaba ku yabo kiwo izawo warada asaru batalar nazar dalili ga bi aya da hadisi bi asari ne le da wabuci wore da naru lai batala naru mafi hmm. kuja alhaku wanda aka albatilu inna albatila kana zahuka ومثل ابن واب wa يحيى وبعده إمام بخاري الذي gamar wa ومثل ibn واب إذا كي ibn وابنا ولي man koya hadisin sai mo be fikiwi especially maza bai malikiyo wa ibn yahya gan be ibn yahya ni dono wa ba'da zumuru wasu ku imam bukhari ali muhammad ah, muhammad ibn ismail ko na'am al-bukhari mm. allazi fadluhu ghamar an nafala lawa ma bandoro kejenin mm, sai bukhari dana

wa man da ne ji ne da zanen lagwa sun aji ni umbe ne irin wuce nan abu zura ta yi zaki alimamu abu zura ta razi na kenan fi hizzihi nadar na zai kuka tu fiti da ja alimamu abu zura nan udo kwanu alimamu abu zura ga da hadith not less than 800,000 fiti ubo to isnadi to yandoro الحافظ الهروي ngaji ushishi waga ga ba a kan doro ko ga sun sai liyo at least wa ba ji su dubu goma sha daya wai bila shakka <laughs> eh, ko laji ganewa alhafiz abdul gani al-maqdisi al-jama'ili as-salihi ko laji ganewa ko hadith na fiti wani ga dubu dari ko laji ganewa kawai ga hadis na ga hadith nan mun dalita ce wa wale ga kawai ba wani ducin liyo nga da wani mafi ci ba fifi bayanin alimamu abu da da nkwu hadisi dubu dari biya fici alimamu ahmadu bin hanbali ndị hadisi jin 1 miliyan fici ugbo agaga ya ce ibn taymiya ga kullu hadisin larifu ibn taymiya falaisa bi hadis hadis ne ibn taymiya ke wato anan jiki hadisi waje gane ku al'imamu abul hajjaj al-mizzi hmm? na kata zibul kamali na abul hajjaj al-mizzi ji ila titenya ila sai ga yace ibn taymiyyah gan wulle zabe shi ibn taymiyyah iliya ibn taymiyyah to mu gan wulle zabe shi musu iliya hmm. hmm? wato al-mizzi mm mm okay eh zaman ci ga yace ibn taymiyyah bu ma ra'aitu mislahu wa la ra'ahu wa misla nafsihi eh. ko laji ganewa daidai ganci masu kun alhafiz ibn hajar ta askalani fayin da yanayi ganin luga da ban gbogbo ibn hajar sai ji yuzon unci belo karatun unci belo haji unci wa zanzan nga ne diga ma wa zamzam lima shiriba lahu so ko ne wuye wabi ina so ko ya wi limi hadith loji ma wa zabi so ko ti pe wa limi ya ibnu hajar ganci ndi e ka da wa de je nga gun fa ga wa ga so ko ya hunu ka ga ba le heri ko ji gane ko a ci ga sokojin bai waya zaji ka ka ka ka ka ka ka ka zamani yin nemo ade ufa bi fiwo apply the wish apply the wish e ji makanta she ogun ba zuwo amma apply a sheikh apply the wish muhaddisun zuwo. na to mai hadisi zamani na testify ga wanda ga hadisi fi ci zabo bi isnadi bi ndoro yin ka bar da wishi sai bukhari to muslim to sunan larba bayne to asali du to ndoro wishi abdullahi wishi abdullahi abdullahi da wishi ko jiga na ko ka kunne ji ke iman nan to na gumi soro da nan a a kai <laughs> mi ni wuce medical doctor amma wani lokacin a jiyu tiji bi abdullahi da wuce ga lokacin wuce na mutum abdullahi da wuce na musnadu ma muhammad last volume fiye ku fiti kango to mu ku biliji at a ka ataslim mu jinde ya katun ku fiti alhamdulillah ce fuwe bonci kun mm. ga gazo kun waci <laughs> ko laji ganewa ah. ga zandoro da jolin na ga albani hafizi na to gamanin su mai gamancin ga kawo ya ga ga ne ga aunul makdud hmm. fi takhrij muntaka ibn al jarud ya abu isaq huwaini na hmm. shabubo musagan ga ihda wudana ya hafizul wakati wa muhaddisul asri a sheik muhammadu nasiruddin al'albani na wushe kuti ga kawun gaji goro mai ibrahim ganwa ya kuti shi ganwa lalai zabe shi albani ya liya mutu albani mata tafi ganwa lalai zabe shi tafi da hannun wale ganwa ya dika fara so so ko jin bai waya zaji ka ka ka ka yi ilimi amma ga wani ba na su bai wa na tu bai ga layi limi aji egungun aji ne layi limi olojin gboro majin man na ji jimi ni aya a sami ta ke lele da wace gan Allah ya samu dace eh a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani hmm. kai mu jihadin na a lokacin da ba gan ngba albani ngba ki kan zo ngai alu al-hafiz ibn alhafiz alhalbi ga zai jinu so ali ibn hasan e ibn makatan so to e da ida ba ka ka ka ka ne so koji bai wa da kagbe ka zamani ne na inde e ya karatu wani ibn bas usaimin muhammad lamini shinkiki abdul zakafifi ibn bas hmm. albani mukbilil wadi'i hmm. rajul madkhali dana hmm. salul fawzani dana algadiyani shi dana hmm. mashi dana kakayi ne su ko jibbai wayan karatu alhamdulillah idan abdul karim al-khudair aji bo. salul fawzan aji bo. badi uddin rashidi ya india ajin hajjaliani a sheikh nazir hussein ajin hajjaliani to nole a cinga soko da ni mai su ne nan su ya ومثل أبي داود وابن خزيمة ويحيى بن يحيى wa misla bi da da ya zaki al-imam abu dawud nan hmm. sulaiman ibn lashasu hmm. da ko hmm. wa ibn khuzaimati ya zaki al-imam muhammad ya zaki al-imam ibn khuzaima na ko wa ya yahdi ila ki ibn yayana wal humaydi ila ki al humaydi nan qadi wa zara na zaman shi bata a jagwa gani nan wa le ga ibn khuzaima man ko hadisu ka ku ibn khuzaima la ga shi ne wike ya gutwani na kuka gobe ni nan nca kuranu ku fiti nci ga wani nci wagon a travel ndo ji waci wa luwa so ga sallar ya mun ramadan bai tarawi ji ji ta ji lemo le na kura na ku fiti na wacin bishanin a ta ji mai nci bai da gwagun to ga al'umaidi mm. na tsaye humaidi na yi zina humaidi na yi manyan al'imamul bukari nan ko? eh ujiya al'umaidi na yi makanta ibn azumi na rai yabo na da al'umaidi na yi makanta ibn azumi nan mm. amma da al'umaidi na yi manyan al'imamul bukari na zalmi hmm. ta lujiye gama al'imamul bukari ta ومن فارق الإجماع ثم ابتدى بمن تقدم ذكرانا لهم كان قد قصر gafa man fara kan ijima zanen ga gabe ijima wina su makuta da su makuta da wasu da saye be man be zanen takaddama washi dole ani zikira na launye yanayi tuwanin ka na kare kasira ya zana ji asara imane bidiyaji wa ga da san jahun munu safuwanu wadda wasu gada san jihar munu sofuwa ne ko jihar ibn jirani ko maziyo ko ma'abadul juhani ko ibn karrami ko bishop yasin rifi ko shaitan ta ko kumaini da sauransu ngole ko ga da muhammadu su ngada wa sun ganza annaji ko ga ja sara wa fil aqd bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khata' ẹgbọ́gbọ́ àgbà sun ẹni ìjùmọ̀ àwòtá tí ó gbóná kọ́ àti ìlàwà àti rọ̀sùlọ̀ ilẹ̀ amìrì mi kò fẹ̀yìntà na za tún fi ṣe in fọ́rọ̀ dòhù ìlàlá rọ̀sùn wọlé méjì bayani gẹ́tọ̀ àṣákára èdè tàn náà zù yá kújì ọ̀tọ́ dọ̀rọ̀ náà ni. ẹ̀rọ ga bíbẹ̀ ṣòzòzò rẹ̀ kọ́ọ̀lì mu láti àdínì mu wọ́n là ṣe mu. àwọn gbọ́sọ̀ kó de sun náà nígbà ó lé nà ba wọ́n là ṣe ìgbà àwọn gbọ́sọ̀ kó de kànsán náà ba. gwaza shi ba ga shayar kpata mutazila kpata mutazila shi kafira amma na shayar kpata mai kafiri da sufi kpata mai kafiri ngoli ngoli na le ba ko ga yasu kpata polisi kpata lauya kpata likali kpata a yi multaddu da haji a yi kafiri wani ne na le ba kashin gwaza shi roto ya zaji halu ya ji sallah lenje na ya ba ba alu la ngo ne na le ba ngoli ne yan ne wa le ba gambe yin irin shi فأسأل ربي إذ هداني لهديهم لفاقدهم في الخلد ما صالح الزمر فأسأل ربي من بعد سويت يمي إذا هداني نسويت يمي وبانا لي أدين دا يقوي باوين ذا نجي فبيو داهم كتدي باواو تغاوا سنيو لفاقدهم من بعد سكوي سكولو غادي من دي بيزاون تشي يدانا غني في الخلد دا الجنة ما صالح الزمر pamba be jama'a kirkiji wabillahi taufiki yan abulkasim zunjani donan wa usbitu min ba'din rasuli khalifatan imaman bil islam min ba'di iftahar wa usbitu bai tabbatarwa min ba'din rasuli zuma ya tuce annabi muhammadu khalifatan zane khalifanin gai imaman bil islam ya doshi ci na biyu ga musulunci min ba da ya fita karon ga musulunci ya ji fari wani hmm. zino nan abubakar ne siddiq ula bi biha mi wa min ba da ko a ne bi umar abubakar as-siddiq na bakar gaji cancanta ta na jan halifa zuma bi na wani annabi za a sallam ga ya aballahu almu'minuna illa ababakar hmm. wa min ba'dihi zumugun kun alfaruku ga alfaruku أعني به عمر بمعنى سيدنا عمر وعثمان ذو النورين تال وبعده علي أبو السبتين أفضل من غبر وعثمان بسيدنا عثمان ذو النورين ne ذو النورين ne kila ce ga zun ne jin ya ne bin gujin hawo talim galam to zai mafarin wuce yo wa ba da usma su kun aliyu sayyidina ali abu afdalu man gabaru ga da fa laga mi zai gobe ali na bu mm. ma'ana zumayan zanna jibo mm. fawo mu kula fa'un lahi ba da nabihi khalifa yanzu ko ga dana zumaya ne muhammadu bu mm. safinatu ya min na sadiqil khabar ga safinatu e yawyo ya yene gobe min sa min sari da bai zai gaskiyo alkhabar ne labari wani gina alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar annabi ga al min ba'di 30 sana kile khalifanti zuman bo wikiyo e ne masu kun lokacin amanu wa amilu salihati la fil na zai ji jimani ne ya bari ga lafi halifa ta ce yankin mun gore zamu ci masu kun halifanci wani ke wani ga wa usbitu anna al-fadla ba'da alladhi madat riwayatuna fi imla fi sittatin uka wa osbetu ne tabbatarwa an al-fadla ke da falala da alladhi madat zume zai gogale ani nan mana zuma Abubakar Umar Usman Ali go tuna riwayatuna ya shi yayi fihim la fi fitatin ukhar adira musu an kefi bobe ne wa fala ko ne zuma da annabi wannan سعيد وسعد وابن أوف وطلحة وآمر فير وزبير الذي نصر عند سعيد وسعد ابن أوف وطلحة ko to zubairu allazina to nasar wujikina ya zai nasara nan wala annabi sallallahu ga asharatun Hmm. aljanna raguwa da wani aljanna hmm. mutum da agancin raguwa wannan gudu وأثبت من بعد الخلافة بيئة لخال جميع المؤمنين الذي خبر وأثبت من تبتر min ba ne ko hmm. min ba da khilafati zuma khalifanci ya zanne bai'atan ga bai'adabu li khali jami'il mu'minina ziyo khalu zai khalu ma ya mu'mini bayani allazi khabar na labari na mu'awiyatun mal'ut bil ilmi was saqa aminu rasulillahi lil wayi waz zubar mu'awiyatun gai mu'awiya al mal'utu na jiye bil ilmi goje akuri na was saqa mai ke tora na aminu rasulillahi ezu yo da nabi sallallahu alaihi wasallam mun laga ya zaminci yo lil wayi ko ya ce lamar ya wayo wa zubar gangan bai kaba ta takardun ma na ga cewa ya nabi da nabi kiyo ani da nabi kiyo hmm. wa wajen mu awuya gudu kau da mini kutabul hmm. Mu a nuwari kila ce ga khalil mu'minin na ebe wani sai ta yi mu'awiya wani nabi in ya anibi mun mm. ai umma hasil muminin so ne igwazu eh, eh, nuguci ko gwazuma mm. yan ne zawo kiyo mm. mu yi khalu ngala ce mu awiya ga khalul muminina بإجماع آل الحل والأفل منهم فلست بقوال mu الذي نفر قال لي معاوية جي ai شجي بإجماع آل الحل والعقد bai jima wani alul hili wa lafi ne da maza mai wuce ne dole to sai na Hassan ko na mulki da gubo ne wani gwa wani ya mu'awuya falastu bi kawali mi fi zane gangan bi qawli na nafar e ga zane wani zanye hmm. ti na bi mana mun zane gangan ti ga dide ti yin wani sabi shi lubuna a'a وقولي في صحب الرسل بأسرهم جميل خلاف الماركين ذوي الأشر وقولي غني min fi sahabin rusul ya ce ya tuco bi a sirin bayani abu jamilun egun yo na sanan khilafal mariki na zawil na ali zai ji agi tuna ba nan zabe bi zai ji a shiga wani gandan روافض أداء الشريعة وسهم عن الصادق المموث في الناس من مدر روافض رافض أعداء الشريعة مكري الشريعة محمد وسهم صفاي عن الصادق المموث كو نولي صفة za won مكر ga makire shari'a yo ani sadiqil masduki fi nafi tuntun fi tààtíyàn egun tààtíyàn àlítàjò ní múdọ̀rọ̀ lọ sókún ẹ̀dí kí o ápẹ̀ kí ẹ̀kú olúgbà mẹ́ni sàún ṣe wù. ẹgbọ́gọ́ ọgọ́gọ́ kíríkẹ́ tí ń sàádá níbi ìṣòkó lẹ́zí ní ẹja omi bàárí ní ẹkú lónà rọ́bànà fúnlẹ̀ náà wọlé ìkúwa ní náà lẹ́zí náà sábà kú náà bilbiman sọkọ́ fàbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ yìí ní ìṣùdọ̀bẹ̀ ìmọ̀ na su kwaga kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas na ya ga alumma ne da alkhairi ga talatin ya zangi na no le tisha alumman nan sabe shi na ne ga khairun nas qarni thumma alladhina yaluna thumma da alkhairi ga karnu yau kan yi zayan kan yi zayan to nan da ji karnu ya ne bin wali ne da sabe shi ga wani zangi shi ya me ji yi eh arbeji ya baga ko kuma ke fabi sahabi da ka wa ala nabi wal muhajirina wal ansar zando na magalo kuma badir na Zan zando na ma da bayatu ridwanu na alwana ko ka sahabi magaji yan doce ko a ci cimbi cin doce nole eh kirki na alwana wa wuce. iji ta adwa jin a magaji ne da lada ku ba magaji cimbi ci a dike a lada ni في كتب شريعتنا لهم من الله خزي بالأصاحل والسحر في كتب الشريعة دلتا في الشريعة نعلم قادي راسد النجي من الله daga ba su ko khiziyun zuye su bil asaili tuluzun wa sahar talaji da baki bo annabi ga man sabba sahabi dan gaji sahabi mi to kona fa alayhi ladat lana zakuni tabatu wal malaikatu wa nas أجمعين لهم نبز لا در يصاح درهم ولا نالهم خير ولا فاتهم خطر لهم نبز وششي أجدي علامة لا در alama wuce ma shi ya jima yi jima da ladin ya sahin ya waya ya mi ya sahibi kenan da rahum ko wala na lahum khairu su kuma alheri wala fata mu khatar su kuma lugwa danja biya yayin hmm. <laughs> wa duwa irin aya ni innar rawasi da sharru man wati alhasamin in fin natikin aujani idan bai shinga alqur'anu gumiya idan bai shinga mi annabi je dai yaci wali yazu billah idan bai shi shin waji fabe to ko ga abakar yo mu yi kuti idan bai shi shin ba duwa gan wai bulana be abakar be umari da wasu ne mai quraish idan bai shinga ga jalu sunan ya lalli ya zabe shi shingo dukiya ya lalli ya zabe shingo galo sun na yi wa fede to lada nole ko ya zabe shi shingo sai na murbi abakari gani a fi pati a fi pati ne lagun na fi na ji annamin ruwa bana a di labarin jin suna miliyan eh Ọgbọ́n tààbà náà ń a èjì ràkùn àgẹ́gbẹ́ ní àná ìṣẹ́ tó ràkùn náà, èjì ṣe ń jà ń pẹ́ láti àyínà. eh nau yayi kai da wani ya jan hmm? ba ta yin na jiye bidin na ige ige kuzo aga ajin halila bi ce fi hmm. aga oge ji ga ni sallah ofe yi hmm. agawo ji ni ba bai yawo efo aṣura gágbé dàbí àfẹ́bami ní àbà àfẹ́dùn ìjà ṣíṣí wọ́n lè ẹ̀yìn dèdè iná láàánà nàmà búgbànù gálà mí náà ìjìn àzábà tún dẹ̀gẹ̀ ìjọ kàmí àlìkíyà mi náà hmm. fàádà ti káàdùn mẹ́kẹ́dẹ́ sí kọ́ gálàhùn nábùzùn ga shi ahidi al'amashi ladarra ya su ahidarrakun gole yi ji ma da labi ma da layan ko ji gane ko yi welcome biya bai na eji na yan hmm. wala na lau mu khairu su ko malu gwadi alheri ma wala fata mu khatar da gwada ya gatu ba jimina ya gwada hmm. ke mina alimu sawi ayatullah alkasrawi bai ni wa ji ko ajina فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأسبات من ناقل السير wa faza na na yi ce kadul makadisi muhammadu a kai da yin zane ya almakadisi mai muhammadu na gadana hmm. rawawo anila asibati magwari wayo gobe da ba asibatu jo an na kili siyar yin zai je ko tari da labari shi biya hadisi shi biya nan mana man kirki ne shi donon ya gani shi a gani ga wacin ladan ne wacin labiya wai bai ne donon ta hmm, eh saku gugba bi alheri min to ba mi nan a kida mi gada nan man su da ki tun yawa yau to shi kenan to ku yi ta kwen goro wa zo ba yu je wa yu da alijin nan mu gai be zo ba yi wa mu gai da ne ko mu yi aminci mu ji alkhairi juyi wa zo ba yu ge mu yi limi na ji amfani da albarka yana a gaskiya <laughs> eh? amma ya mi da ji almakari sai bane wani yawan yi makari su sa <laughs> so saku aminci saku ji alkhairu ba na ji ga cin bici da na yi cakatu na saku fagani biyu ba na ji mai gadi da yadda na yi ba da ci ya yi lada saku biya zuta yi wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu ya yaqini min al li as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati al fi salih az-zumar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك wa إليك